Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu masu kallon mu da masu sauraron mu. Ina farin cikin sanar muku da sabuwar tashar mu mai suna DZ Hausa TV. A DZ Hausa TV za ka same mu da faɗakarwa, wa'azantarwa, nishaɗantarwa da dukkanin wani nau'i na abin da zai saka cikin nishaɗi. Kama da irin fina-finanmu na Hausa barkwanci nishadantarwa gidan biki hira da mawaka hira da 'yan fim sababbin fina-finai yadda ake shirya fim za ka samu a cikin wannan tasha ta ta dz hausa tv ina so ka kasance da wannan tasha mai suna dz hausa tv a matsayina da karibullah salam jarumin na gode masoya